به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da kullum ina cewa iyaye na mata yau ba zan faɗa ba saboda da fushi na shigo gurin ai surutun ya yi yawa surutun ya yawa kamar ba masallaci ba ni na ce to ko shedanu ne suke shigowa gurin nan wasu ma ba mutane ba ne allahu alam ba mu sani ba kowa ta san kowa da kuke kusa da ita duk kun san junanku a an ba haka ba wataƙila ko aljanu ne suka rikide suka shigo mana gurin nan kayya sai mutum shigo masallaci ka yi nutsuwa yake ku da aka san ku da nutsuwa mata masu hankali to ba zan faɗa ba kuna lafiya to ba zan face iyayen na ba don ni ba zan zo ce iyaye masu surutu kalan abin ma mala'iku su ji kace iyayenka masu surutu a da zai yi ba to ku gyara in ba ka ba za a tashi karatun nan kafin kwanakin tashi warai kuwa Allah ya sa mu cika da imani in Allah ya soya da da taimakon Allah ta'ala za mu dora ka inda muka tsaya wannan karatun kuna da tsananin bukatarsa kuna da tsananin bukatarsa kuma sanin sa zai ce maka muku a rayuwa zai kuma inganta muku kuma zai zaunar da ku lafiya a cikin gidajenku kuma zai taimaki iyayenku wajen zaɓa muku miji na ƙwarai da muna magana ne akan wani irin miji za ki zaɓa kuma waye ba za ki zaɓa ba wani miji za ki aura wani miji ne ba za ki aura ba wanda bai kamata ki aure shi ba shari'a to yau kuma za mu yi magana ne akan daidaito akan aure kowa ta auri sa'anta kowa ta auri wanda ya dace da ita shine ake cewa alkafa'a alkafa'a al-musawa daidaito alkafa'a annabir idan ka samu kufu'i alkufu'i annabiru wanda yake kamar kai idan son samu ne kowace mace za ta yi aure to ta auri daidai ruwa daidai tsaki ya matsayinta shekaru a duba iya shekaru mai ilimi mai ilimi yar dangi ɗan dangi mai sana'a mai sana'a mai rufin asiri mai rufin asiri talaka talaka mai hali mai hali san samu abinda ake so kenan amma dai zan yi bayani insha Allah ta'ala a kula da su kamar haka za mu magana ne akan abin da ake ce da shi alkafa'a shi ne a tasawi wata masuli a wajen yin aure conformity a samu daidaito irinki ba wai irinki tsawon ku daya kiban ku daya shekarun ku ɗaya ɗari bisa ɗari ba a'a dole daman namiji yana girman mace ko yaya saboda akwai illa ka auri wanda ka fi shi shekaru ko wanda yake daidai da kai saboda gudun reni to ana son in namiji ka kashe wani? kawashe ana son idan namiji zai auri mace to ya girme ta alal akalli da shekara goma ya girme ta da shekara goma amma kai yau shekara goma in ya girme ta shekara uku shekara hudu to ya dai girme ta amma dai akwai dan raini raini ni wajen mai kafi ne shekara uku ka bani kawai sai ta mai rashin hankali amma lallai mace ta wanda ta aura kamar yayanta ne yana sama da ita ana so a samu attamasul bainar zaujeni cimiya tsakanin ma'aurata guda biyu a cikin wasu sifofi al a wannan zai taimaka wajen samun aure mai daɗi ya zama an samu attasawi a ɓangaren addini a ɓangaren hali a ɓangaren ilimi a ɓangaren abin duniya wasu malamai suka ce a'a kawai dai abinda ake so a kafa'a zan ta maimaita kalmar kafa'a amma abinda nake nufi <coughs> daidaito iri ɗaya suka ce abinda aka fi damuwa da shi kawai a cikin addini ne kawai in an zo aurar da mace to a duba mai addini irinta ita suna da addini shi ma yana da addini alkafa'atu fi din saboda Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wasu malaman suka ce kawai a duba ko ina ma duk wacce za a aurar da ita a duba mata sa'anta irinta a cikin komiye ma saboda lallai wannan din yana da tasiri kwarai da gaske a cikin zamantakewar da aure wannan kenan mutane dole ana samun bambanci tsakaninsu a cikin wasu sifofi wani yana fin wani dole ne dama a rayuwa wata tafi wata wani ya fi wata haka kuma wata ma tafi wani an gane ko Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi a cikin suratul nahl aya ta 71 Allah shine ya fifita sashen ku akan sashi faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi akan dukiya da arziki lalle wani ya fi wani kuɗi lalle ya wani ya fi wani wadata to Allah kuma ya daɗa faɗa wata ayar afa man kana mu'minan kaman kana fasika yanzu wanda ya zama mumini da wanda ya zama fasidi iri ɗaya ne Allah ma ya bambanta to ya za ku ɗauki mumina ku haɗa ta da fasiki yaya za ku ɗauki mawadaciya ku haɗa ta da talaka wanda bai da komai waɗanda suka ɗauki alkafa alkafa'a kenan hatta a cikin al'amwal a cikin dukiya Allah ya fifita masu ilimi akan marasa ilimi yarinyar da ta je ta yi karatu ta yi ilimi kwata-kwata ba za a haɗa ta da yarinyar da ta ƙare rayuwarta akan talle da yawace-yawace ba yar makaranta darajarta da matsayinta na ilimi bai kai wadda ai tafi wanda ba ta je makaranta ba kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab cikin zuma yanzu masu ilimi da marasa ilimi a cikin kuɗe ne binta ta je makaranta dudu ba ta je ba ta zama ɗaya yanzu binta mai ilimi mai karatu a ji a ɗauko mata surgumin jahili bai taɓa zuwa makaranta ba a bashi yarinya mai ilimi a ƙarƙashinsa malamai suka ce ba yadda ba duk wanda yake so ya auri mai ilimi to shi ma ya ilimi da ka iyaye sai kun kula idan za ku aure da ƴaƴanku ana aunawa a duba yaya wannan wanda zai aure ta kun kashe wa 'yarku kuɗi ta yi karatu ta yi ilimi haka kurin wani wanda bai san darajar karatu ba bai san darajar ilimi ba ya zo kawai can yana neman ƴarku ku ɗauki ƴarku karimar ku ku je ku danka ta hannun wanda yake bai da ilimi wasu malamai sun yi fada akan wannan kuma Allah ya daga masu ilimi sama da marasa ilimi ya rufa illa wallazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat masu imani Allah ya daga da matsayinsu a cikin ku masu ilimi suna da darajoji to hatta mace idan an zo za a aure ta dole a lura da iliminta ta je islamiyya ta haddace ƙur'ani ta yi ci musabaka tana cin jarabawa a makaranta tana ƙoƙari. idan an zo aurar da ita dole wannan shi yake ƙara mata ma daraja a sadakinta warai kuwa islamiyyar da kika je a banza ne bokon da kika da karatun da kika a banza dole an zo su ba da sadaki a ɗan kaurara ko ba ka bane ba a yau kan za ku more a karatun nan gaskiya to wannan kenan ibn al-qayyim Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa yace itibaru ad-din fil kafa'a aslan wa kamalan la tuzawwaj wato muslimatun bi kafir wala afifa bi fajir Allah ji kan ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yace dole ne a lura da addini a cikin kafa'a daidaito a cikin addinin yarinyar da za ta yi aure da wanda zai aure ta yace kar a yadda a auren da musulma ga kafiri musulma tana sallah ta yi imani da Allah a ɗauke ta a danka ta hannun kafiri saboda kawai wai sun haɗu a makaranta wai saboda yana da kuɗi ita fa tana sallah shi ko baya sallah yanzu ana samun 'ya'yan zamani marasa tsoron Allah 'yan mata. sai ta ce ita fa ba zuwansa da addininsa ita kawai a bata kayanta ita za ta aure shi a haka ke yanzu kin yadda ke haifi 'ya'yanki su rinka tafiya coci wani rikici da aka taba kawo mana wata rana wasu mutane suke sakaci wani wani wadda ba musulmi ba ya aure yarsu aka je aka tara ya'ya ya dauke ta ya tafi da ita can kudu kawai wata ran yayanta ya kai musu ziyara yayanta ya kai musu ziyara kawai ran lahadi ya sauka a garin yana zuwa ya ga gida a garkame da kwado aka ce yace suna ina bayan sun yi yawa sai makota suka ci sun tafi coci mana Ya ce, kamar ya ɗan watawa ce wallahi sun tafi ka zauna ka jira bakin ciki ya ishe shi kamar ya mutu ba sani ba suna dawowa kawai sai ga ƙanwarsa da gajeren siket da safa a ƙafa ga kai ba ɗan kwali an ɗaure riba ga 'ya'yanta rututu duk sun dawo daga coci ya ce wance ta ce yaya yace kirista kika zama sai shiru bayan ta dawo sun zauna ta karbe shi ne haka yana cikin bakin ciki ta ce to za ta dan abin nan ashe mai gidan yana da wadata ya ma buɗe mata irin shagon nan na ƙabilu? ta fita shago tana sai da kaya ta canja gaba ɗaya aka yi aka yi ta ce a ita ba ta canja addini wannan matar da ke gani da yadda na zauna gaba da gaba da ita aka ɗauko ta daga can kudin aka kawo ta duk tafi ƙarfin mutanen garin aka ce malam ka ce maka na buga mota na jihar garin na ce a kawo ta gidan sarkin garin aka kawo ta muka yi ta bugawa da ita ta ce ina na ce eh kin ƙunshi kin ja kuɗi za ki ce ba za ki koma ba iyayen suka tsine mata ne suka yi duk a wannan ce ai laifin ku ne a matakin farko yaya za ku ɗauki ku musulma ku ba wa wanda ba musulmi ba ta canja bakin da wadi ya canja muna magana tana sa sa na ce ke inda ki hausa ki hausa kin ji sa sa sa Allah sauri da ka duk wanda ya zo ba a san addininsa ba ko biribiri ne akwai masu zuwa masu kare sun musulunta kawai mutum ya yana zuwa ya ce ai ya musulunta sai wani ya ce a'a ya musulunta na baka yata ayya wasu wallahi ƙarya suke iyaye ku kula wani musuluntar ƙarya yake akwai wanda ake turo su saboda an san kuna da saukin sha'ani ƴaƴanku arha ne da haka yana musulunta sai a ɗauki ɗiya sai a bashi sai ce to ba damuwa eh, wata biyar wata shida zan tafi da ita ainihin ya musulunta yana komawa garinsu sai ya juyar da ita da haka in za a bawa wani da ya musulunta yarinya to abi hankali kuma a yi bincike inda hali ma a kafe shi a garin ya zauna ya kama sana'arsa a gudun amma ya musulunta ya koma da ita garinsu can sai abin da Allah ya kuna gani irku wallahi za ta zama kafina. Allah ya gyara da haka ita kulawa da kafa'a daidaito nan, mutane sun lura da shi tun asali inda za a yi aure duk gidan da suka san mai suke yi inda za su ta za su ba da yarsu to suna lura da matsayin wanda zai zo din yaya matsayin yarsu ya matsayinsa ba wai haka kawai saboda ita mace mace ce musamman irin wanda ake neman kai da su ai nema ake kurin a miƙa kawai a ɗauka ba da ita ba tare da an lura da ainihin wato daidaito tsakaninsu ba akwai kula da dangantaka wannan yar dangi ce tana da asali tana da tushe ga iyayenta kaza wancan kuma ya zo shirani an kasa gane masu waye iyayensa to kun zalunce ta idan kuka ɗauke ta tana yar dangi yar asali ku je ku danka ta a hannun wani Allahu alamu da ba a san a da dangantakarsa ba da an zo a kasa gane ina ne zuri'arsa ina ne tushensa ko kuma 'yarku kuma kun ɗauke ta kun bayar da ita gare shi sun je san aihu sai ku ga jikokinku ba su da dangi ta ɓangaren uba shi ma nan ba daidai ba ne kuskure ne wasu malaman suka ce a kula da kafa'a musamman a cikin attadayyun wato a cikin addini wa ba'du sifatin ukhra da wasu sifofin ma ba na addinin ba saboda a samu maslahatu annas khasa azzaujiyya wa aliha amfani na mutane da kuma amfani na auratayya sannan dan a samu tsarin zama din suka ce li anna sharifata ta'aba an takuna lil khassisi wa al khassis fala budda min i'tibariha mace mai daraja sharifa duk wanda aka ce mata sharifa to maɗaukakiya mai daraja mai matsayi ita ce sharifa ba za ta so a aurar da ita ga mutumin da yake kaskantacce ba mai matsayi wannan marar matsayi wanda bai da kima ko musamman ba addini abun ma bai ma dace ba kwata-kwata wannan kenan to menene ake kula da shi wajen wajen kafa'a din nan su waɗannan sifofi da ake kula da su wajen daidaito din nan ƙarara ba cikin ƙur'ani ko cikin hadisi aka ɗauko su ba an ba su ne a bisa al'ada kawai matrukatun lil'urfi a duba al'adar mutanen gari yaya ake gane wani kaza wance kaza da ya fi dacewa kuma al'adu suna iya dacewa suna iya kuma sabawa na farko akwai dangantaka lallai miji ya zama ɗan dangi ne ko kuma ma ya zama dangantakan mijin nan ya fi na mai ya fi na ita matar inda hali mijin ya zama shine ɗan dangi ɗan asali sama da ita wa sama da ita matar inda hali inda zai yi amma yau saboda son zuciya da kwaɗayin iyaye a wajen auren da 'ya'yansu haka suke zuwa su yi ta auren da 'ya'yansu ba a san asalin mutum ba ba a bincika asalin mutum ba a bincika tushen mutum ko kafiri ne ko daga gidan kafirai yake ya kamata a gano shi ɗin daga ina ya fito kalan ku je ku ɗauki ɗan zina ku ba da 'yarku ɗan tasha da a tasha aka haife shi ba daidai ba ne lalle sai an gane asalin mutum kakku ba da ‘yarku ga wanda ba ku san asalinsa ba karki yadda ki auri wanda ba a san asalinsa ba duk soyayyar da kuke da shi sai an gane asalinsa ki ce ni alhamdulillah ni ‘yar garin nan shi babana ɗan garin nan ne mahaifiyata ‘yar jauro tukurci ko ba ka ne ba kaza kaza ki bayani a san daga ina kika fito ko mutum ya yi alfahari da ƙauyensu da garinsu a ce daga nan zuwa shekara ɗari a je a duba tushen yana nan kaifa ran kai daɗe eh ki ɗan saurara tukuna zan yi bayani daga baya a wala hala sai an san asalin mutum kuma iyaye lalle ku lura da wannan ga kissa amma ita wannan kissar annabi ne ya tabbatar da ita don haka duk abinda annabi ya tabbatar da ita Allah ya sanar da shi wata maslaha da wani amfani ne da ni da kai ba mu isa mu sani ba kun fahimci wannan yawwa abu na biyu mace tana iya ƙin zaman aure idan aka aura mata mutumin da tana ganin matsayinta ya fi nasa ga kisar barira baiwar Allah yarinyar na na aisha tana zaune da mijinta bawa ita baiwa sai aka yanta ta ta samu matsayi kun san ɗa ya fi bawa matsayi ai aka yanta ta sai ta ce to alhamdulillahi tun da na samu yanci yau tun da na samu yanci yau to ba ni babu zama a ƙarƙashin bawa kuma ba zai yiwu ba aka ce mijinki kuna tare ta ce ina ta ce yalla bai ka yi haƙuri ka je ka nemi irinka ba irin haƙurin da ba a bawa barira ba ta yadda a riwaya aka ce mijin barira sai ya shiga kasuwa yana ɗora hannu aka yana kuka yana barira barira barira barira Wani yau barira wana barira kam dilli barira duk gini barira kam ɗaliyam barira ta tafi barira ta ƙi ni barira ta ƙi ta karbe ni haka aka rabu a dole kuma ba ta yi laifi ba zaidu bin harisa bawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaidu asalinsa na gaya muku tarihinsa na na khadija ta bawa annabi shi kyauta annabi ya karbe shi ya ajiye shi a gidansa ya zama yaron gidansa ya ce annabi hidima har annabi ya bashi shi yanci cikin kyautata masa da annabi ya sai ya aura masa zainab binti jash ummul mu'minina kafin ta aure annabi ya aure zainab shi kamar yaron gidanka yana kyautata ma ka samu mace ka bashi aura aka hada su aure shi bawa ne zainab kuma hashimiyya ce 'yar asali amma wallahi da aka zo aka yi auren nan ba yadda ba a yi ba aure ya gagara zama zainab taƙi shi zaidu bin harisa yana son zainab zainab kuma ta nuna ina yau zainab zaidu ibn harisa sai kai ƙara wajen annabi zainab ta mun kaza zainab ta yi mun kaza annabi yana kai haƙuri mata sai da haƙuri kai haƙuri zainab ki hakuri ki riƙe mijinki sam abu ya zaƙara. kun san me saboda asalinsa shi bawa ne ita kuma ya ce daga ƙarshe ne wata ran kurin sai dai annabi ya ji zaidu ya sake zainab aure ya mutu yanzu kun ga anan ashe kula da daidaito idan za ka aurar da mace ka rinka neman mata sa'anta da ta yadda da shi yana da tasiri za mu zama buga misali musamman mazhabar shafi'iyya sun yi ta magana a kan wannan muna wannan bayani ne saboda muna so mu rage yawan mutuwan aure da yawan rashin zaman aure da mata suke yi idan mace ta riga ta rena miji aka aura mata shi ba ta ganin girmansa da zanensa da zai ji daɗin zama da ita ba kuma auren ba inda za shi duk da cewa shari'a ta hana alfahari da dangantaka ta hana alfahari da matsayi wannan akwai shi ba a canja shi ba dokar tana nan to amma kuma ita mace karima ce tana da daraja tana da matsayi don a nuna kimanta da Allah ya kimanta ta to idan za a aure da ita a nema mata wanda yake kufu'inta sa'anta akwai kisar annabi Musa tare da Salihu Madayana mutumin kirkin nan na Madayana na gaya muku a baya an yi wannan aure malamai sun yi ta cece ku ce akan to yaya aka yi wannan aure yayyo malamai sun yi saɓani shin za a lura da addini da dukiya da dangantaka ko ku addinin ne kawai ko ku dai addini shine a gaba eh addini shine a gaba da komai tabbas amma ba laifi idan an lura da wasu abubuwa imamun ƙurtubi Allah ya masa rama ya ce babu laifi bawa wato ya juzu nikahul mawali lil arabiyyaci wal ce. bayi maza bayi ya halatta su je aure larabawan mata kuma qurayshawa in halacci ne a shari'a bawa musulmi zai iya zuwa ya je a wuri balarabiya ba ƙureshiya iya darajar mace kenan yadda take jin kanta da nauyi a ce balarabiya ce kuma ba ƙureshiya saboda Allah ya ce inna akramakum inda Allah ya in har yana da tsoron Allah yana da takawa to yana sama da ita kenan kun ganin za a lura da janibi mai addini yace ga annabi Musa ya zo wajen Salihu Madayana wani mutumin kirki babban mutum cikin mutanen madayana a ya zo gariban tsaridan ha'ifan wa'idan ja'ian riyanan annabi musa ya tabo an kore shi shine ɗaridan fir'auna ne fai koro shi daga misra ya taho madayana garib baƙo ka'ifan yana cikin tsoro ya baro misra ya taho madayana fa kharaja minha khaifan yatarakkab inji qur'ani wahidan shi kaɗai ko dan rakiya bayan shi ya shiga daji ya ta tafiyar kafa har ya cinye takalminsa gaba daya ga yunwa uriyanan ga babu kayan kirki a jikin annabin musa ya sha rana sutura duk ta mutu dabaru kawai ake yi annabin musa ya zo ya tarar da wannan yara 'yan mata sun zo neman ɗiban ruwa ya taimaka musu ya ɗiban musu ruwa su ba su lura da rigarsa ba ba su lura da ƙoshinsa ba kawai abin da suka lura da shi amanarsa da addininsa suka ba wa babansu 'yan matan nan dai suka ba wa baban shawara ko za ka ɗauki wannan ma'aikaci a gidanmu ashe ma'aikaci kan zai zama mijin ɗaya ne ma a ciki uban ya karɓi shawarar 'ya'yansa dama ai ya mace tana iya ba wa babanta shawara kuma baban ya ɗauka ba laifi ba ne ya ce aje a kira min shi ƙalat, إهداهما تمشي على da قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ta zo tana cikin kunya haka ake son yarinya budurwa tana tafiya cikin kunya da kamewa karki zama ballagazazziya karki zama watsatsiya tambatsatsiya a kar karki zama haka mai mutunci mai daraja mai kamewa ba wani mutumin banzan da zai zo ya latsa ki a hanya wallahi bai isa ba amma iya tallata kanki da wulakanta kanki iyayen da maza za su yi ta miki rashin kirki namijin ma ai yana latsa ki ne idan ya ga ke ta banza ci amma in ya ga ba kofa ya isa bai isa ba gashi da ya zo ya aka yi isan na karanta muku dattijo ya ɗauki is da ya ba wa annabi musa ya ɗauka ya bashi duk da talaucinsa duk da yunwansa, duk da rashin rigansa duk da bakuntakansa duk da kaza kun ga anan an yi itibaru din wa salaha an lura da addini an fifita shi akan komai kenan idan mutum ya zo da addini aka gaskata ya zo da addinin to wannan maganar kafa akan addinin nan ita take gaba da komai mun karanta kissa abu huzaifa ya aurar da yarsa a ya auren da ‘yar uwarsa ga bawansa salim maula abi huzaifa mace mai daraja bilal ibn abi raba ladanin annabi baki ne shi shi ba balarabe ba ne ladanin annabi bilal baki ne ba balarabe ba ne amma ya auri ‘yar uwar abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf ɗaya daga cikin asharatul mubashirin da Biljanna, ɗaya daga cikin mutane goma da Allah ya musu alkawari da gidan aljanna yana da yar uwarsa ya aura wa bakin mutum bilal kin ga karewar dai addini bilal shine ladanin annabi da a anan me aka lura shi addini da in saurayi ya zo miki da addini to addini nan yana rufe komai ba laifi a nemi wasu abubuwan bayan nan amma addini ya fi ƙarfin komai ina fata ana fahimta haka ya aure ta kuma aka yi ta zama ga al ibn Ali al ibn Ali ɗan gidan Ali bin Abi Talib Husainu ai an san Husainu jika annabi ya auri baiwarsa ita wannan baiwa da ya aura ita ta haifa masa Zainul Abidin ba wanda bai san Zainul Abidin ba duba kuma darajar Hussein ibn Ali kalli matsayinsa mai matsayi da tudu amma ya auri baiwa ta haifa masa babban mutum Zainul Abidina Ali bin Hussein kenan Allah ya yarda da shi irin waɗannan misalai suna nan da yawa wanda malaman suke kawowa wannan shine zai tabbatar mana da abinda manzon Allah ya ce fa alayka bi zati dini taribat yadak idan ka zo aure ka zaɓi mai addini ke ma in kin zo ki zaɓi mai addini Iza a kun mantar daunar dina wa kuluka. idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa wanda kuka yadda da ɗabi'arsa da halinsa kun ga addini sai aka zo kuma maganar hali to ku aura masa yaro. in iyayena mata sun yadda da wannan shawarar da annabi ya faɗa to za ku yi auren 'ya'yanku ku zauna lafiya idan ku ba ku yadda ba wani abu kuke nema na abun duniya da kwaɗayin duniya da morewar duniya bismillah amin ke gobe za a kawo miki ƙura'ani sabo guda ɗaya Allah ya saka da alheri ai duk wanda ya maka addu'a ya ce Allah ya ji kan iyayenka kam ai ya gama maka komai ai insha Allah ta'ala inna manta kuma sai baɗi a kawo shi ko bana dai za a karbe shi kenan Allah hukuda to a kula da addini um, malamai suka ce fala ya juzu an yujawwaza an yujawwaza yujawwaza ay fala ya juzu kai an tuzawuja ko tuzawuja sahibatul islam min alfasiq almajin alfajir kar ku dauki yarku mai addini mai tsoron Allah mai ibada wani fasiki ya zo neman sa neman ta ku aura mata hajiya da ke nake yarki tana kula da addini tana kula da sallah tana rufe jikinta tana da kima ga wani kuma fasiki mai neman mata a a dan luwaɗi a a mashayi a a kaza ana ma zargin sa yana yan dauke dauke kawai shi shikenan yarinya dan ta dade ba ta aure ba sai a ce aura mata kawai bai halatta ba kuma ke ma kina da yanci karki yadda kina da addininki da mutuncinki wani fasiki ya zo yana neman ki ce kaga Allah ya ba da sa'a Allah ya ba da haƙuri Allah ya kiyaye hanya in kuna musu haka za su gyara halin su ai idan mutum ya san cewa in ya gama iskancinsa ya zo neman matan aure zai rasa zai gyara ko ba don Allah amma a zo a matsayin yarinya ce ta zuwa islamiyya ce ta hadda qur'ani ce ta azumi litinin da alhamis a je a aura mata mutumin banza wanda ko asuba baya tashi wata ta ce nayi nayi in yi ta tashi sai dai ki daina bacci kawai ta ce ko sallah baya yi ta ce malam na tsane shi wallahi na ce ai dole ki tsane shi ta ce kamar jaki baya sallah haka 'ya'yanmu za su taso su tarar da ubansu baya sallah to laifin iyaye ne da za su yi wa 'ya'yansu tarbiyya sai su ɗauki 'yar kuma su je su ba mara addini sala da istiqama mutum ya zama salihi ya zama tsayayye a kan addini fasiki fajiri mutumin banza ƙazani mai saba wa Allah a fili a zahiri bai cancanta a bashi mutum ya kirki ba in kun yarda da tarbiyyar yarku to ka kuje-kuje ku cikin wahala ya zo cikin usura mutadayyina karima ya zo gidan dangi masu addini masu girma masu matsayi shi kuma mai saƙo mai laifi mai kazanta kurin ya shiga gidan wai saboda ya zo da mota mai tsada ya aure yarku ya tafi da ita daga baya ta zo tana ta kukan cewa ai baya kaza baya kaza yana abuwa na fasikanci malamai suka ce li'anna al-mar'ata al-mustaqima tu'ayyaru <coughs> idza tazawwajat al-fasiq al-fajira bi ahrihi wa fisqihi duk inda matar kirki take in dai ta je ta aure mutumin fasiki fajiri to wallahi a gari ma sai an ta aibata ta kun san wanda wance ta aura kuwa hmm, wallahi na ciwo wane fa ɗan ne ba yanzu aurensa ce wallahi ta aure shi to za a yi ta yaɗawa a gari ana aibanta ta ta auri mazinaci ta auri ɗan ƙwaya ta auri wanda baya zuwa sallar jam'i a unguwarsu ba a ganin sa yana sallah ta auri wanda yake faɗa da iyayensa ta auri wanda baya mutunci da mutane ta auri wanda yake yare na kun san akwai mutane marasa mutunci a unguwa sun rina kowa ashar Ɗan ashar ya zo yana neman ki da aure dan ashar ya zagi kowa a unguwa ke sai ya aure ki yanin ki ke ka suna jin gora ma zai tabi ga miki to za a aibanta ta in dai ta zama tana da wannan to amma ba za a ce wai mace ba za ta aure mai sako ba kowa ma yana sabon Allah ai kullu bani adama khata wa khairu khata'ina tawwabun amma mai saƙo mai bayyana saƙo ake nufi wanda saƙonsa ya fito fili wanda fasikancinsa ya fito fili neman matansa ya fito fili rashin mutuncinsa wa iyayensa ya fito fili shaye-shayensa ya fito fili ɗauke-ɗaukensa ya fito fili wannan shi ne ba a aminta a auren da shi ba amma wanda yake yi a ɓoye ba sani ba ke ma ba ki sani ba kin dai kin aure shi ke kawai kin amfani da salaha ta da zahiri wannan babu komai daga baya in yi bayyana sai ke kokarin ya zaki gyara shi in zai gyaru bismillah idan bai zai gyaru ba kuma ki ce masa to ga hanyar gidanmu nan ka taimake ni ka sallame ni wanda ta aure miji ba ta san da barnarsa da sabansa ba sai bayan ta aure shi ya bayyana cewa mutumin nan fasiki ne baya yin abin da ya kamata to sai ta duba ta ga ana tsammanin zai daina wannan abin eh ta tabbatar yana mata soyayyen da in ta hana shi zai hannu to wannan kar ta kashe auren ta yi amfani da ƙarfin soyayyar da yake mata ta canja mana halinsa ya dawo yana zuwa masallaci da baya zuwa ya tsayar da gemu da baya tsayarwa ya dawo yana ɗaukan karatun ƙur'ani saboda ya auri mace mai karatun ƙur'ani 'yan daura amma wanda ta san ya fi ƙarfinta da a sharma kuke rabuwa don abu ka zanki ƙabari ke daban na in kika sake tashi na asuma wallai sai na buge ki da ƙafa to har da duka da ƙafa me zafi kin ga wannan da zai gyara ba ta kama mijinta yana chatin da mata yana neman mata ana zargi yana kaza ta zo ta ce yanzu dan Allah ya za ka zo ka mun wannan haicin amana ce ka zo kana bin matan mutane kana kaza dan abu ka ranki an yi din ke ma ki je ki ba ki san hanya bane ki je ki baran daina ba akwai wani dan abu kaza fa da ya isa ya hana ni kun san wasu mazan haka suke faɗa yi ta ashar yi ta bala'i zai iya kiran ubansa ma ya faɗi komai ya ce inda za ki je ki faɗa ki je ki faɗa yanzu wannan ya zaki da shi ya fi ƙarfin ki daga nan sai ki koma ki fara sabon tunani cewa to ke fakin fada cikin tsautsayi yanzu kuma aure ya samu matsala ƙwarai ya za a yi sai a nemi mafita zama ƙarƙashin irin wannan mijin akwai damuwa to lallai ne sai an kula da wannan istiqama sharaɗi ne a sati a cikin kafa'a miji ya zama mustaqimi ya zama tsayayye akan hanya a kowane zamani a kowane kuma lokaci lalle malamai kusan sun yi ittifaki ma akan wannan lalle miji da za a aura ya zama tsayayye mustaqimi abu na hudu akwai wanda suke magana akan dukiya da kuɗi idan mace ta zama mai kuɗi ubanta ya zama mai kuɗi sai wani talaka kurin ya shigo ya ce shi kuma sai ya aure ta to in ta ƙi shi fa ba ta yi laifi ba haka suka ce Allah ta kuna zaujatu au abuha sariyan wa yarzabu ahadul fuqara'i fil iktirani biha لأن الناس لا يزالون يتفاخرون بالمال حتى هذه me ميسا ana gudun wulaƙanci ba wai haramun bane don ya aure ta zai iya auren talaka zai iya auren mai kuɗi abdullahi bin mas'ud bai da kuɗi matarsa tana da kuɗi har zakka take cirewa amma waɗannan suna da addini sosai da tsoron Allah a nan abin da ake magana kai bawan Allah idan za ka tashi neman aure ka tafi gidan da ya dace da kai kun gani? yanzu wani ya je neman wata yarinya aka ce ana sallama waye aka ce wani ta ce wani sai ta fashe da dariya ta yi ta dariya ta ce ta allai duniya ta lalace yanzu wani shi zai zo ya ce zai neme ni Tare na shi gaba ɗaya. saboda tana ganin nauyinsa da matsayinsa bai isa bai zo kofar gidansu ta ce wani ya wuce dan shara a gidanmu ya wuce mai wankin mota a gidanmu to mata suna da wannan wani lokacin kuma wani attajiri yana ganin shi attajiri ne mawadaci ne mai kaza mai kaza ne yana tsammanin yarsa irinsa ne zai zo in ta ko mai hali yanzu ina mana bayanin halin mutane ne da ɗabi'ar mutane amma na gaya muku addini ya rufe komai za a iya ɗaukan mai wadda suke da hali da rufin asiri da wadata 'yar gata a miƙa ta ga talaka mai addini na ba ku labarin yar gidan sa'id bin musayyabi na ba ku labarin wance wance wance to amma a wannan zamani sai ka kula in ka san akwai abin da ka dogara da shi na ƙarfin addini da tsoron Allah wataƙila da ilimi to je ka ƙwanƙwasa ƙofa amma haka kawai ga ka nan ga ka ga kan a gari ka je ka ɗebi ka shiga rikici kuna rikici da uwarka tana cewa yanzu wane me ya kai ka neman ƴar suwa ne ka duba ku matsayinka me ya kai ka ka je ka nemi sa'ar kamar ƴar talaka ƴan uwanka ka rufa kanka asiri sai ka jana cewa ai neman auren jari ne ya kawo shi haka ake faɗa ai kwaɗayi ne ya kawo shi ai neman auren jari ne to irin wannan wulaƙancin ne ba ma so a rinka yi wa maza to shine malamai suka ce to akwai wanda suka lura da wannan lalle ya kamata a kiyaye to amma dai addini ya wuce komai dan Allah cewa an kiwul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim abu na biyar sana'a aikin yi lalle mutane ba su gushe ba sun fi son miji mai sana'a kuma sun fi son miji mai aikin yi haka in namiji zai zo neman mace yana cikin kafa'ar ya zama yana ya zo da nauyinsa yana da aikin da zai da an tambaye shi eh ni walda nake yi me sana'arka malamin makaranta ne ne me sana'arka tonan shadda nake yi me ha oh oke ba ka so me ba san me tonan shadda ni wallahi mutanen da mamaki nake suke bani ni ta karatu su yi shiru amma in na faɗi abin da ba sa so sai ba sun nuna ba wallahi ku ba gane muku aike ba sai mace da ce malam aure nake so ni a taimaka mini wallahi tallahi malam in dai kaza kaza kaza to sai an zo abu ya abin nan kuma kaga al'amura sun canja kuma Al muhim dai duk wanda zai zo neman ki ya yi bayanin me aikinsa ma'aikacin gwamnati ne soja ne ɗan sanda ne in kin yadda za ki zama matar soja bismillah amma ki shirya za ki ci uban butkan in kin yi laifi ne zai rinka harbin ki da butkan ɗin da amma ba kowane soja ba don kar a turo mun sojoji su zo su tafi da ni yawwa yalla bai a yi haƙuri wallahi ba da kai da ke amma ku sani matar soja matar ɗan sanda matar mobile ba iri ɗaya take da sauran mata ba juriyar ta ba iri ɗaya wani shi ba soja yanzu zai gabza miki bari ƙwarai kuwa ba wasa wanda ta shirya tana da fuskar ɗaukan mari ba damuwa <laughs> Allah saka da alheri amma wasu sojojin gaskiya ba haka ce ba akwai wanda in kin aure shi kin huta wallahi kware kuwa ga yi ai mai ko kamfuna son mai ko sai dai addu'a Allah rufa asiri anan ku anan ku ga ƙarfi da ƙwari amin ya rabbal alamin an dai kyauta yau ka an gama cinyewa da addu'a da zaki wata tare gaki ina fatan kuna fahimta lallai ne kada mutum ya zo ya samu mace mai matsayi da daraja ya zo neman ta bai da wani aikin yi ina faɗin wannan idan ka zo neman aure gidan wasu ba ka da aikin yi aka kore ka ka je ka zage su kar ma ka je ka rubuta takarda kana ba da wata fatawa a wajen malamai an yi wulaƙanta mutane mutane ba sa tsoron Allah ka dade idan ka aure ta me ka ba ta ta ci yanzu ba abin da ake fa wata yarinya ta zo tana ta magana wallahi tallahi ni ina son sa yana so na ni ban taba yin saurayi masoyi irin wani ba kaza kaza kaza Allah ya sani amma babana ya tibire ya ce ni ba zan aure shi ba to wannan wace irin rayuwa ne kaza kaza malam dan Allah kai masa nasiha ga lambar wayarsa nace ni ma'aikacin ki ne kin taba ma kira na ko gashe ni kin taba yi kawai sai ki kira ni kike in kira babanki masa nasiha saboda ya ki ya aura miki masoyinki an ce miki kwakwalwarki da tawa iri ɗaya ne da na kai ta na tambaya tambaya tambaya tambaya sai ga shi ashe saurayin nan bai da sana'ar komai eh ai dai na riga na sani bai da sana'a amma ai Allah zai kawo Na ce ni za ki gaya Allah zai kawo shekara nawa ina ina wazi ina Allah Allah zai kawo din ai na sani kin ga maganar aure akwai bismillah kana da sana'a akwai abin da za ka riƙe 'yar mutane zo a yi aure ba sana'a ba aikin yi in ka yana jan ƙasa to ka je ka nemo sana'a ba ka yi. ƙwarai kuwa to ai magana gaskiya ne waiwaya za a yi a wannan zamanin ma a yi auren babu sana'a ubansa ne zai ciyar masa da ita ko kwafi fi sabi zai a masallaci yana jama'a na yi aure ba da abinci to ku matsalar ku mata soyayya ce kawai take rufe muku ido in dai yana son ki baki damuwa ma da aikinsa eh ai Allah zai ka wata ma cewa ta yi ni ba wani abu ma ka gane ina da mayan awaki na zan iya sai da su in baka ka jari jarin akuya akuya akuya ne za ta jari sannu mai soyayya mun ga wainar kwai ma gidan soyewa Allah ya sauke miki kai namiji kar ka tafi neman aure sai ka dogara da wani abu don Allah maza a daina fita neman aure ma aiki kuma ana samun rikici ni wallahi malam babana ya hana ne aure lokaci yayi addinin musulunci ya bani dama aure sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama annikaru sunnati wa man giba an sunnati fa laysa minni ita ga hadisi dan ustazu shi zai aure amma ɗan ustazu ba bai da aikin da yake ya iya jan hadisi ya iya annikahu sunnati ya iya sukan babansa ya hana shi aure uba kuma ya ce wallahi ba ka isa shi aure ba ta zo da sana'a wallahi baban ya fi shi gaskiya ko annikahu sunnati din ne ma kai wallahi sai da aiki dole sai mutum ya fita aikin karfi ne faskare ne me za ka yi kura za ka tura dole namiji sai ya fita da rana da safe ya je nemo abin da zai kawo matarsa ta ce kudin a zo a wuri mutum ya zo ya kwanta miki da safe bacci bayan azhar yana kwanci a gida bayan la'asar an dawo yana nan a gida da daddare ma bacci ba magana kowane mai gida ya fita yana shigo da yan leda bas bayan sha biyu na abincin rana bayan la'asar na abincin dare kai kana nan kana zaune wata ta ce wallahi malam na auri wani ni da abin ya dame ni ba sana'a ba aiki ta ce da sha biyu ya yi yana ta sai ya ce abinci abinci ta ce kai ba ka da aiki sai shege ce abinci ba aiki ta ce ya kare wani kuma cewa yi ki je gidanku ki dan lalumo mana wani abu don Allah ayi habba namijin wannan zamani yaudara ina don haka malamai suka ce kar wanda ya zo ya samu wata mace mai kima mai daraja kuma bai da aikin yi bai da sana'a kar ya shiga ma neman ta lallai ba yi da wannan ba shi ya sa imamu shafi'i a madhamarsa ya yi wasu bayanai cewa lallai in da a auren da mace mace tana da daraja sai an nema mata wanda ya cancanta ya aure ta na farko da ya ce aljahilu laisa kufu'an lil alimati duk wanda yake jahili ne ba su an malama ba ce jahili wanda bai je makaranta ba bai ilimi ba karma izo yana neman yarinya mai ilimi saboda ta yi karatu ta yi ilimi kar a yadda a miƙa ta a hannun jahili ya kashe mata karatu yanzu ba abin da yake faruwa mana, Allah da ya rufa asiri ta ga yarinya malam ta yi ƙur'ani ta yi hadda ga sauti ga kira'a ga ilimi ga larabci ga kamar a naɗa ta limami a anguwarsu saboda tsabar karatu inda ana naɗawa wallahi tallahi malama kurin sai wani ya zo neman ta ko bihin bai iya ba ta da baki wallahi bai iya ta da baki ba kurin sai aura masa yarinya mahaddaciyar ƙur'ani ya kashe mata karatun ƙur'aninta masaniyar Allah ya lalata mata addinin ta ta tura ta gidan biki da gidan kida da rawa kun cuci yarku kuma kun zalunce ta kuma kun hada ta da abin da bai dace da ita ba iyaye kan suna kokarin tarbiya wa 'ya'yansu mata daidai gwargwado wasu amma ba sa tacewa in sun zo auren da 'ya'yansu, shi yasa zawarawan sun yi yawa mutuwar auren ta yi yawa larurori goma da ɗari suka ce yanzu kamar misali misalai ne suka buga yarinya ce likita ce medical doctor ubanta ya kashe mata kuɗi ta yi karatu ta yi ilimi ta kame kawai sai a je a nemo mai sai da yalan bello a ce ya aure ta don Allah ya haɗu a yi haƙuri ba fare na sana'ar sanayi ba amma yanzu muna magana ne akan mi kafa a daidaito wannan dokta ce mai ilimi ta sha karatu ta ilimi sai a ji a ɗauko wancan yalon bello yake sayarwa a bashi ita suka ce fa hal matsalan ya zuzu an tatazawwaju at-tabibatu min ba'in mutajawwal likita mai ilimi ta yi karatu a ɗaura mata mai rike kaya yana talla a sai yalo a sai alewa a sai kaza Allah ta albarka wa sana'arsa amma wannan matar ba su ansa bace yau dai karatun nan kan na san zai yi wasu daɗi ba sai dai haƙuri shugaban jami'a yana da yarsa ta yi ilimi ta yi karatu babanta ma shugaban jami'a ne sai a je a samu mai gadin ƙofa sai a ce ta yanzu nan ba magana addini ba ba a kawo addini ba dan na ga muku in addini ya zo ya fi komai to yanzu bai da ma addinin kawai wai saboda kawai ai mace ce yana ga dare ai mace shi namiji ne zai aure mace matar da ta dabu da ilimi da karatu da tarbiyya a je a miƙa ta guri na kaskanci da tozarta, wannan ba daidai ba ne kuskure ne abu na ƙarshe da zan tsaya a kai shine kula da shekaru shekaru to ku buɗe kunnuwan ku ji malamai suka ce fala ya da shaykhu sahibu sittina rabi'an min alfatati fatati fil 20 aw 30 kada mutum mai shekara 60 mai shekara 60 ya je ya nemo budurwa matashiyar budurwa yar shekara goma sha ko ashirin ko ma talatin shekara sittin abinda ake nufi kada mutum ya je ya auri jikarsa ka haifi ɗiya ɗiyar ƴarka sa'ar jikarka ka je ka ɗauko kana mai shekaru Tukuf tukuf kana jiran kabari ne fa ka je ka ɗauko ƙaramar yarinya ka zo ka ajiye ka ce za ka aure ta akwai matsaloli in an yi auren ba <coughs> ba haram ba ne amma akwai cutarwa da yawa wani zai ja ai manzo Allah ya aure na nan Aisha shi daban ne annabi ana kwatanta shi da wani mutum ne kar ku kura kar ku kuma faɗa wannan duk larurorin da ɗan adam yake da shi da za a iya hana ya auri yarinya da wannan shekarun annabu, baya da shi ya wuce komai ya fi ƙarfin kowa alayhi salatu wasalam mu yanzu nan muna gaya muku abin da ya kamata ne karki ɗauki yarki ki liƙa ta hannun tsoho Da abin da ya mallaka kuwa ga shekaru ga raunin jiki bayi da cikakkiyar lafiyar da zai iya kulawa da ita ya tsufa abinda ake tsammani a wajen yaro matashi in ya auri budurwa abinda za a samu a wajensu, wannan tsohon bayi da shi nasa ya kare kwan haɗa tsohuwar mota da sabuwa ku ce duk su tafi kano kuma duk kuna so su kinsa karfe goma na safe ku tura su ku ce su ta gudu wancan ba sai goma ma ya zo an buga waya a jita tana dukku ba sabuwa kuma tuntunin ma ya shiga mariri har ya yi fakin ya fara wanke mota haɗe wani da bambanci na ga wata tana ta turkunewa ranta ya ba ina jin wani tsoho ne ya zo neman ta za ta ce yau malam ya mata bari kenan je ki auri kayanki wata ta ce yau ya ke wani maganar tsufa da wani furfura Inda akwai ta ce in dai da kudin aljihu ai ba wani magana tsufa ta ce wallahi bai wani tsufa ba ta ce alaji kawo kudi kawai ka dauki amaryarka inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya suka ce a ashirku la yakunu kufan lishabati ala al-afaqqa wannan ra'ayin imamu shafi'i ne Allah ya masa rahama yace ba yanda za a yi tsohon mutum ya zama daidai din yarinya matashiya da bambanci sa'an kakanki yace a'a lalle kowa ya nemi daidai ya shi tsohon da ya kusa ya tsufa ya abu ne ya nemi tsohuwar bazawara da daddiya wanda za su karisa tare amma ka je ka ɗauko jikarka ka ajiye jikokinka su zo suna haɗa kai tare ko wani gurin ma ka ga 'ya'yanka suna neman matarka saboda ka je ka aure musu 'yar budurwa akwai haɗari ga rashin lafiya yau hawan jini ya make shi shekara ashirin da hawan jini ciwon suga yau shekararsa talatin da biyar yana da ciwon suga duk ƙarfinsa ya ƙare kullum shan magani yake kuma ya je ya gano yarinya ya shekara sha biyar kuma ya ce shi zai aure saboda yana da kuɗi ko kuma kun aura masa anya za a samu abin da ake so a'a ba ɗaya cike ba ita wannan fa lafiyar ta kalo ba ta taɓa yin aure ba shi ko wannan ya daɗe abu na uku an ɗauki yarinya ƙarama an kai ta cikin tsofaffin mata kakanninta yanzu waɗannan jama'ar ta dattawan nan ga su dama da hagun ɗina a je a ɗauki yarinya budurwa yan sha bakwai sha takwas ashirin a ce kishiyar ɗaya ne a cikin nan ai sai an feke ta cinye ta ma za su har an da fika gaba ɗaya abin zai yi daɗi ba zai yi daɗi ba ita ta ji kunya shi ya ji kunya ita ma tsohuwar ta ji kunya da haka da Allah a kiyaye ana son attafahum ana so attawafuq ana son waiwa da sauransu ina da bayanai da yawa akan wannan matsalar da kuma larurori da suke ta faruwa a rayuwa na yin aure da bambancin shekaru da yawa nan. muna da riyal abubuwan da suka faru na zamani wanda ya kamata iyaye gaskiya su kiyaye gobe insha Allah za mu tashi akan auren ƙaramar yarinya da tsoho ko dattijo wanda i girme ta da shekaru masu tarin yawa zan kuma ba da misali na irin wannan abin da ya faru a da da irin matsalar da aka samu ƙarshe dai aure mutuwa yi Allah ya mana afuwarsa Allah ya ba mu dacewa Allah kuma ya sa aljanna makoma Allah ya ji kan iyayenmu wajen jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum